Ƙungiyar ƙwallon ƙafa Paris Saint-Germain na shirin ɗaukan mai horar da 'yan wasan Chelsea Jose Mourinho a matsayin mai kula da ƙungiyar a nan gaba. Mourinho wanda 'dan asalin ƙasar Portugal ne yana fuskantar suka saboda kuma bayan da club ɗin ke fuskanta wanda ba taɓa gani ba cikin shekaru 29 inda ƙungiyar ta sha kashi a wasanni ta na farko cikin shida. Duk da cewa Mourinho ya sabunta kwantaraginsa na tsawon shekaru hudu a wannan shekara, PSG ta nuna ƙwarin gwiwa cewa za ta iya jin hankalinsa ya komo ƙungiyar. kamar yadda jaridar da express ta bayyana Rotanni sun ce kocin PSG na yanzu Lauren Blanc na shirin barin kungiyar ganin irin rawar da yake takawa da ba ta gamsar da shugabannin kungiyar ta PSG.